نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da 28 ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wani littafi mai albarka rijalin wani sa'un haular rasulun sallallahu alaihi wasallam wanda yau za mu tashi ne akan shaksiya ta ta 24 shine magana akan abu zarar fari. abu zar al-ghifari mala yace abu al-ghifari zahid mujahidi kuma zahidi mai gudun duniya فرض الله على العلماء أن يقولوا Allah ya farlanta a kan malamai su faɗi gaskiya walau kana murran ko da kuwa tana da ɗaci arbabul ɗalibai na ilimi na gaskiya labudda an yahyu ma'ahu ko yuhyau dole ne su rayu da gaskiya matuƙa suna so samu albarka akan karatun da suke yi su rayu akan gaskiya da kuma ƙoƙarin faɗawa mutane gaskiya wayalla in ku ba haka ba fa batlul ardi khairul lahum min zahriha to su zauna cikin ƙasa su mutu a binne su shi musu alkhairi sama da rayuwa a bayan ƙasa da ka rayu baka faɗi gaskiya ba kana bayan ƙasa to wanda kana cikin ƙasa an binne ka wa abu dhar radiyallahu anhu abu zai fari Allah kara masa yadda min hada nau'in farid yana daga cikin wannan nau'i wato kadaitaccen nau'i a nan gurin malam ya buɗe wannan wato babi da ke magana akan tarjama wannan bawan Allah da faɗin magana da jan kunne don dangane da malamai saboda abu zar abin da ya fi shahara da shi kenan ya shahara da faɗan gaskiya kuma ko da gaskiyar nan tana da ɗaci kamar yadda za mu ji a cikin tarihin su da kissarsa kuma wanda yake so ya samu dace a rayuwarsa ya kamata ya sifanta da faɗin gaskiya a cikin mu'amalolinsa gaskiya a cikin maganganunsa gaskiya a cikin alƙawuransa duk abin da mutum zai yi gaskiya kuma musamman malami da yake kiran mutane zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce shi dama ya kira mutane ne zuwa gaskiya to ya kamata ya gaya mutane gaskiya babu musibar da ta wuce lalacewa irin wato idan malami ya lalace malami ya zama baya gaya mutane gaskiya yana gaya mutane son ransa ko son ran wasu ko yana amfani da malantarsa yana kare ra'ayin wasu yana Allah saboda wani abu ko wani matsayi da zai samu ko kuma wani abin duniya da za a bashi ko ake bashi to iya hasara da to malami ya sifantu da ɓoye gaskiya yana kare ƙarya wannan allah kiyaye mu kuma malami bai kamata ya rinka jin tsoron zargin mai zargi wajen faɗin gaskiya ba wannan maganar gaskiya ce kuma kana tsoron in ka faɗa wani zai ce kaza wani zai ce kaza ba ruwanka ka yi shahada kawai ka karanta ta ka wuce ka faɗi gaskiya ka huta saboda idan ka gina mutane kana gaya musu ƙarya wata rana Allah zai tayar da wanda zai zo gaya musu gaskiya duk aikin da kai ya zama aikin banza kuma ya rushe bai da amfani kuma Allah zai bayyana wasu gane ga gaskiyar cewa ashe wani duk zaman da aka yi ba gaskiya yake gaya mana ba ƙarya yake gaya mana wajibi ne ala ulama'il umma akan malamai na al'umma su rinka gaya musu gaskiya kuma ko da gaskiyar nan tana da ɗaci ko da kuma gaskiyar nan ta shafi rayuwarsu su kansu abu zar to yana cikin mutanen da suke gaya mutane gaskiya kuma koda tana da ɗaci. huwa abu zar al-ghifari jundub ibn junadat al-ghifari sunansa kenan wakila a wata riwayar aka ce sunansa bariru bin junada bariru ibn junada kamar yadda ya zo fa'an zaid bin aslam zaid dan aslam yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala li abi ka karanta ta ka wuce ka faɗi gaskiya ka huta saboda idan ka gina mutane kana gaya musu ƙarya wata rana Allah zai tayar da wanda zai zo ya gaya musu gaskiya duk aikin da kai ya zama aikin banza kuma ya rushe bai da amfani kuma Allah zai bayyana wasu gane ga gaskiyar cewa ashe ne? duk zaman da aka yi ba gaskiya ke gaya mana ba sunansa kenan wakila a wata riwayar aka ce sunansa bariru bin junada bariru ibn junada kamar yadda ya zo fa'an zaid bin aslam zaid dan aslam yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ne a ya barir manzan Allah wata rana ya ga Abu ya ce da shi ya barir kamar ya ambace shi da wannan suna kenan a riwayar Imam Tabarani amma hadisi ne mursali fa huwa ahadu as-sabiqina al-awwalin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rigaya suka karɓi musulunci tun farko farkon sa tun alfajirin musulunci wa min nujaba'i ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Zar yana daga cikin manya-manyan sabon manzan Allah masu matsayi masu daraja da hankali cikin sabon annabi wa kana radiyallahu anhu ya ya kasance yana cewa laqad ra'aytuni rubu al ni na ganni akwai lokacin da na ganni na kasance ni ne na hudun musulunci gaba daya one over four musulunci a duk duniya Ya ce lam yaslam qabli illa nabi ba wanda ya riga ni musulunta in ba manzon Allah ba wa abubakarin da abubakar wa bilal da bilal radiyallahu anhu ma Allah kara musu yarda waɗannan guda uku su suka riga shi shi kuma shine na hudu da haka sai zama ruba al-islam one over four kenan na na musulunci kaga wannan ai matsayi ne cewa su ne na farko farko kenan fadailuhu yana da falala an abi darda abi darda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة سأصدق من أبي ذر tsakanin sama da ƙasa ba a samu mutum mai gaskiyar lahaja ba mai faɗar magana ta gaskiya ya feɗe ta ya faɗe ta ƙeƙe da keke tsakanin sama da ƙasa ba a samu irin abu zar ba Allahu ta'ala anhu wannan hadisin imam turmizi ne abinda ake nufi da al-khadra'u shine sama al kuma shine ƙasa ma'ana a tsakanin sama da ƙasa ba a samu wani mutum irin abuzar wajen faɗin gaskiya ba Allah azuta mu da koyi da shi gaskiyan nan tana da daɗi in an faɗin gaskiya gaskiya abu ne mai daɗi amma aikatawa kuma yana da wahala akwai lokacin da abun zai rutsa mutum sai ya ga wato ba za ta faɗi ba gaskiyar to amma shi kan ya riga ya siya ya siyar ya sallama ya haƙura zai faɗi gaskiya a rayuwarsa ko da daɗi ko ba daɗi وقال صلى الله عليه allah ce ذا الله من an أن ينظر إلى المسيح isa بن مريم wanda duk yake so ya ga masihu isa dan maryam ila birrihi wa sidqihi wa jaddihi wa jiddihi falyanzur ila abi dhar duk wanda yake so ya ga hoton isa ɗan maryam kamar isa ɗan Maryam wajen bin allah da yake da shi da kuma gaskiyarsa da kuma ƙoƙarinsa to kawai ya kalli abuzar mutum ne wanda ya yi kamanceceniya da isa ɗan maryam wajen faɗin gaskiya wajen himma da ƙoƙari sannan wajen bin allah da kuma biyayya ga iyayen shi to ka duba abuzar wannan riwayar imamu ahmad ne kuma mazajen hadisin amintattun mutane ne bidayatu islami hito ga labarin farkon musulunta abu zar wannan shine abun mamaki kala abu hamza abu hamza yake cewa kala lana ibnu abbas abdullahi abbas ya ce da mu ala ukhbirukum bi islami abu zar kuna so na baku labarin musuluntar abu zar kulla bala muka ce e, kala kala abu zar to abu zar din ya faɗa gashi da kansa balagani ni rajulan bi makkata kad kharaj labari ya zo mun cewa wani mutum a makka ya fito yana nufin annabi kenan ya zaumu annahu nabi kuma wannan mutumin yana raya cewa shi annabi ne wannan abu zan yake faɗin wannan magana kafin ya musulunta fa arsaltu akhi li yukallimahu sai na tura dan uwana dan ya je ya masa magana abu dar shi bai ma je da kansa ba da ya samu labarin ana ta kururuwa cewa akwai wani mutum a makka ya kullo yana cewa shi annabi ne sai ya ce sai na aika dan uwana dan ya je ya masa magana mu ji shi kuma ya yake fa sai na ce wa dan uwana taliq ila hadha rajul kama hanya ka tafi zuwa gurin wannan mutumin fa kallimhu kai masa magana fa ya tashi ya tafi falaqiyahu sai ya riske shi sun maraja'a sannan shi dan uwan nawa ya dawo faƙultu ma inda sai na ce me ke tattare da kai na labari ai na aike ka kala sai dan uwan abu zar ya ce wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil khair wallahi haƙiƙa na ga mutum ne wanda yake na umarni da alkhairi ana nufin waye kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yanha ani sharr sannan kuma yana hani akan sharri Ultu sai Abu da yake cewa lam tashmini baka warkar da ni ba akan wannan jawabin wannan magana da ka faɗa cewa ka ga mutumi ne yake umarni da alheri yana ani da shari wannan bai wadatar da ni in bi shi a matsayin annabi ba fa akhadtu jiraban wa asan abu zar yace ai ban yi wata wata ba sai na tashi na dauki jirab in an ce jirab wato wani abu ne da matafiya a wancan lokacin suke sanya guzurin su da makaman kamar wata jaka ce wanda a cikinta zaka sa guzurinka a cikinta zaka sa makaminka shine jirab wa asan kuma na dauki sanda na kama hanya na hawa hanya ثم أقبلت إلى مكة من سيكون إلى بنا فسكنت مكة فجعلت لا أعرفه na kasance ni ban san shi annabin ba wa akrahu an as'ala anhu kuma ni ba na so in tambayi waye shi ka duba fa ya tafi shi bai san waye annabin ba ya tafi makka kuma shi bai yadda ya tambayi wani ya ce a nuna masa ga annabin ba ya ce barin in je in dai al'amarinsa ya bayyana ai zan gane shi wannan ma wata hikima ce da gare shi ya ce na isa maka wa ashrabu min ma'i zamzam ina ta shan ruwan zamzam tun a wancan lokacin akwai zamzam kenan kuma yana da falala yana da matsayi hatta su kansu shawa kafirai a wancan lokacin sun san matsayin zamzam manzo Allah ce ma'u zamzam lima shiri bala riwaya Imam Ahmad ruwan zamzam in ka sha shi kai addu'a abinda ka roki Allah da shi to Allah zai amsa maka yasa mai dabara baya rabuwa da ruwan zamzam a gidansa lokaci bayan lokaci saboda yara marasa lafiya ko larurorin rayuwa ko wata bukata kai mata ka yana da kyau a rinka tanar da ruwan zamzam wa akunu fil masjid na kasance kuma a cikin masallaci bai musulunta ba amma ya zauna a wannan masallacin wanda yake a lokacin akwai kafirai da musulmai duka a wurin kamar da Aliyu bin abi talib sai ali bin abi talib ya zo wucewa fa qala hadha rajulun yana gani ya sai ce kai wannan mutumin bako ne ka san bako za gane shi za gan shi da dan boronsa da dan jakansa ya dan zauna ya yi shiru to ali bin abi talib ya zo wucewa a cikin masallacin harami yana ganin abuzar sai ce hada rajulun gharib wannan mutum ne bako ne shi sai abuzar ya ce eh kwarai ko bako ne qala yantaliq ilal almanzil ka duba karamci malam bai san shi ba kawai ganin sa a matsayin bako ne sai ce intaliq ilal almanzil zo mu tafi gida zo mu je gidana ma'ana tun da kai bako ne kai ba dan gari bane zo mu je in taimaka maka in baka wurin kwanciya in baka abinci in dauki nauyinka nayi maka kaza nayi maka kaza fantalaktu ma'a na tafi tare da shi wannan yana nuna mana karamcin mutanen da kenan wajen girmama bako to yanzu ba bakon da zaka gani a masallaci ba bakon gidanka ma girmama shi ya zama wahala za ka yi bako a gidanka ka karrama shi sai gagara sai mutum ya tsaya da gaske mata kuma an ba su dama su ma ba sa girmama baki sai ka yi bako a gidanka ka ta yi abinci ta ƙi ta sa da shi kuma ta san yana nan dole wai sai ka zo kana ta maimaita to akwai bako fa to akwai bako to an sawa bakon kana bi kana bincika saboda zukata sun lalace matan da na kirki idan mai gida ya yi bako ko baya nan za su shirya abinci su gyara su kai masa shimfiɗa su ba shi masauki mai kyau a taimaka masa saboda a mutunta mai gidan shi kansa amma matan yanzu sai dai addu'a Allah ya rufe asiri kawai ashe wannan yana nuna mana cewa yana da kyau mu kyautata wa bako to irin wannan din kuma zamani yakan kawo matsaloli kamar irin wannan zamanin ka zo masallaci kawai ka ga mutum bako ne yana da kyau ka taimaka masa yana da kyau a taimaka masa to amma sai an yi taka tsantsan dan a yanzu din yadda al'amura suka lalace wani zai zo da sunan bakunta ne amma ya zo ne da niyyar ya cuce ka bako ne amma kuma ya zo da niyyar ya cuce ka bako ne barawo bako ne macuci bako ne ma'ainci bako ne dan sa ido bako ne dan leken asiri to jujjuyawa zamanin sai ya zamanto mu ma ko muna da hankali sai mu lura yayin da aka samu mutum aka bincike shi aka tabbatar da gaskiyarsa to wajibi ne a taimaka masa wanda kuma ba a yadda da shi ba ake shakka akan lamarinsa sai a bashi hakuri a ce da Allah ya afuwa a ƙara gaba wannan in ta faru da yawa lokuta da yawa suna faruwa mutum ya zo sauke mutum a shebarawa ya sauke ya kwashe kayan mutane mun taba sauke wani bako wata ran a masallaci ya zo da sunan bakunta kai shi gida ya je abinda wallahi gari yana wayewa an dan fufute shiga gidan ya je ya kwakwashe kayan gidan ya haɗa ya ƙara gaba ke tafiya to kaga dole ka bi hankali to amma kuma wannan baya sa kuma duk bakon da ya zo kuma a ce mutumin banza ne ba daidai ba ne tabba za a samu na kirki akwai kuma na banza ya ce zo mu tafi ya bi shi suka tafi la as'aluhu an shay abu zar yace ban tambayi aliyu da komai ba wala ya ne kuma shi ma bai bani labarin komai ba kawai aka yi zaman kurame muka tafi shiru shi bai tambaye ni ba ne kuma ban ce masa komai ba falamma asbaha al-ghadu yayin da gari ya waye ji'tu ila al-masjid na zaki dawa masallaci la as'al anhu ni ban tambaya ina annabi ba wa laysa ahadun ne anhu bi shay ba wanda ya bani labari akan manzon Allah da wani abu Umar Rabi Ali sai ga Ali bin Abi Talib ya zo wucewa kuma du ya tarar da ni dai a inda nake zaune daɗin nan Faqala, sai Ali ya ce amma ana lirrajuli an ya'ud yanzu wannan mutumin lokacin komawansa bai yi ba ne lokaci bai yi ba da wannan mutumin zai ko ba ultula abu zar ya ce a'a ba zan koma ba bayan zan koma ba alama amurka aliyu da ya ga bari ya tambaye shi ce me lamarin ka ne kai wa ma aqdamaka mai kawo ka ultu sai abu zar sai ya ce sai na ce in ka tamta alayya akhbartuka in za ka ɓoye labarina na shine in ka tamta alayya in za ka ɓoye labari na in na baka labari za ka kiyaye min sirri na da asiri na zan baka labari sai in gaya maka saboda a lokacin lokaci ne na tsoro baya so a gane a lokacin ya zo ya musulunta sai bayan ya musulunta din in ya so abun ya bayyana qala af'al af'alu ali ibn abi talib yace ni ko zan kiyaye maka sirrin to sai abu zai yace kad balagana annahu kad kharaja nabi labari ya zo mana cewa akwai wani annabin da ya fito malam kaga yanda ake samun shirya ko labari ya ji sai ya zo kala amma kadar shat sai ali bin abi talib ya ce a kai baka shirye ba shiryayye bane kai ma'ana kai baka musulunta ba ai baka yi imani da shi ba kaga tallan musulunci ko me ko ali bin abi talib ya ce eh kwarai ku akwai annabi da ya bayyana to sai aliyu bin abi talib ya nuna masa ba'a ah, ya kai me kake jira kai yanzu baka ɗau musuluncin ba baka samu shirya ba haza wajhi ilayki take aliyu bin abi talib ya ce ai yanzu ma wurin zan tafi wurin annabin da kake jin labarin wurin zan tafi fattabi'ni ka bi ni wadkhul haythu adkhulu duk inda na shiga ka shiga ka shiga duk inda na shiga fa inni in ra'aitu ahadan akhafu alai to amma idan muka zo tafiya in naga wani mutum wanda nake jiye ma tsoron makircinsa tsoron sharrinsa tunda kai bako ne watakila zan iya za mu iya ganin wani ko ya gane ka ko kuma watakila ya san ka ko na makamanci wani in dai na ga wani wanda nake jiye ma tsoro a kanka to zan yi ma wata dabara kuntu ila al zan je in tsaya a bayan wata katanga ko in makale a wani wuri ka ne asluhu na ali zan dan sunkuya kamar ina gyaran takalmi na ne wanda an kai kuma ka wuce kawai kar ka yadda ka tafi tare da ni ka duba ta hikima mana za mu tafi tare da kai amma a hanya idan na ga wani tunda a lokacin ana zaman tsoro ne kafirai suna takura musulmi to shi ali bin abi talib yana da matsayi a makka taba shi ba ba karamin abu bane duk wanda yake dan gata ne a gari baya tabuwa cikin zaman lafiya to amma wannan bako ne zai iya yi su kai masa farmaki ba lalle ma sai ya san Abu Zar din ba ana ganin sa da Ali bin Abi Talib an san cewa musulmi ne ko kuma an san cewa zai kai shi wurin annabi ne zai musulunta yace to idan muna tafiya a hanya in na ga wani wanda zai iya bamu matsala to za mu yi wata dabara da kai kar a ganin tare da kai zan koma gefe haka bayan wata katanga ko wani shinge zan dan sun koya kamar ina gyara takalmi na kai kuma kai kai wucewar ka daga baya ma haɗu da kai zan je in tarar da kai a hanya kaga wannan yake nuna yana da kyau mutum ya zama mai fatin wato mai tunani kar mutum ya zama gabi wawa dole kin shine gabi wanda ba da lissafi kawai aka ruru kake tafiya yaya baka da lissafi a ya zama kana tunani da tsari haka rayuwa take da bukata malam fa ya tafi fa madaitu ma'ahu na tafi tare da shi inji Abu Dhar fa dakhalna ala nabi sallallahu alaihi wasallam muka shiga gurin manzon Allah fa qultu ya rasulullah muna shiga gurin annabi kai Abu Dhar da ya ga manzon Allah bai wani bata lokaci ba sai ce ya manzon Allah a'rid alayya al-islam ka bijiro mun da musulunci ba ni musulunci ba ni kalmar shahada manzon Allah bai yi wata wata ba fa arada alayya sai ya bujiro min da musuluncin fa aslamtu makani take a wannan wurin na musulunta na zama musulmi fa qala li ya abadar annabi ya ce da ni ya abu zar oktun hadha amr ka ɓoye wannan lamari kame ka ɓoye wannan lamari musulunta nan da kai ka bi a hankali saboda lokaci ne na tsoro warji ila qaumik ka koma gurin mutanenka fa idza balagaka zuhuruna fa fa aqbil idan dan aikin mu suka zo aka zo aka muka turo jama'ar mu to ka amsa ko mun kira ka mun ce bismillah a fito za a je jihadi to bismillah ka fito za Allah ce da shi wannan da ya ce da shi ya ɓoye wannan hikima ce akwai lokacin da za ka bayyana abu akwai lokacin da kuma ba zai ka bayyana shi ba al'amura na addini suna buƙatar ta'anni bi a hankali sannu sannu sannu wato al'amari ne na lokaci na lokaci akwai abin da za ka zo kai gaggawa ka bayyana shi kana bayyana shi kuma sai ya zama matsala da haka yana buƙatar ka jinkirta akwai kuma abin da baya da buƙatar jinkiri bayyana shi za a yi kawai a ci gaba da tafiya akwai abubuwan da tun tunanin an wuce su shekaru da dama an gama da su wannan dan an bayyana an faɗa ba laifi bane akwai abin da kuma har yanzu din a yanzu din nan da muke wannan wa'azin bai kamata a ce an faɗe shi ba dole sai an bi sannu sannu lamarin rayuwa sai an bi a hankali to irin waɗannan abubuwan da suke suke suke karantar da mu kenan musamman irin wannan zamani a wannan lokaci wanda yake a musulunci yana tattare da abokanan gaba da yawa kullum ana sa musu a kafan zuka su musulmi kenan ne ba ake a karya su to dole musulmi ya zamanto mai basira mutum ya zamanto mai tunani da zuɗin da nake ganin wata ƙasa a cikin ƙasashen ko almania ne Almaniya, da suna zanga-zanga yau din suna zanga-zanga ko jiya kai suna zanga-zanga cewa ba su yadda ba musulunci ya so ya cinye kasar da masallatai ya kwaya uku ne kawai a kasar yanzu masallatai sun fi ɗari nawa da sauransu suna ta rikici su ba su yadda da addinin musulunci ba ba zai yiwu ba a ce kaza kaza da sauransu abin tausayi malam a lokacin kuma aka samu wasu kuma yan kasar kuma suka fito suna cewa kuma ba wanda zai hana wani ya aikata addininsa to wannan yake nuna ma cewa ashe a musulunci a hankali hankali yana shiga yana ratsawa ha yana shiga yana ratsawa yana shiga yana ratsawa yana shiga yana ratsawa ta yanda da a guri yanzu irin ƙasa irin almeniya a ce a ce akwai masallatai dubbai ko ɗaruruka ai kaga wannan ba karamar nasara ba ce ba to an bi sannu sannu sannu ankali hankali to sai ga an samu cin nasara akan al'amura amma yayin da aka ce za a yi gaggawa akan abubuwa to sai ga an samu mushkila wani lokacin kamar yadda na faɗa abu yana buƙatar fiqhul waqi me ke faruwa yanzu a zamani sai ka bi sannu sannu a hankali a hankali a hankali sai ga ka samu nasara nan da nan ka yi tafiya mai nisa idan ka yi gaggawa kuma sai ka je ka dawo kanka wata matsalar da zaka dankwafe shekaru aru aru ba za ka iya wato mirginawa ka tashi ba kamar yadda yan uwa ya kamata mu sani kuma yana da kyau a yi addu'a um, um, Ahmad Gumi Sheikh Ahmad Gumi wato dan gidan Malam Abubakar Mamur Gumi wanda yake tafsirin nan a kaduna um, kun san cewa an kama shi yanzu satuttuka da yawa yana nan yana hannun mukhabarat yan sss da security a kasar saudiya sun rike shi an hana ma iyalansa su gan shi amma dai a cikin wannan satin an ba da dama iyalansa sun je sun gan shi to abin da ke faruwa shine shune aka yi amerika da ingila suka sa aka kama shi ba dan kawai ya gama karatunsa daman karatu yake har ya hada ma littafansa ma aikin hajjin nan bana ya gama kawai fitowa zai taho to sai aka yi masa shune aka kama shi me yasa aka kama shi wai an ga wayarsa a cikin wayar yaron nan Umar Mutallab din nan an ga an ga lambar wayar Ahmad Gumi Sheikh Ahmad Gumi da aka suka turo waye wannan tabbas sai eh, sun yi waya da shi yana masa nasiha yana dora shi akan hanya yana dan taujihin yaron haka da sauran sun da yaron yana son addini ai kaga ba laifi bane dan ya buga masa waya sun yi magana da shi ya bugo masa ya mai fatawa zai ki amsawa ba zai ki amsa ba to ta dalilin wannan yanzu aka tafke shi aka kama shi ko ba wani abu ne ba saboda kawai su america suna yin irin waɗannan abubuwan ne don su yaƙi mutane su yaƙi addini kamar yadda suka saba daman suna yi tunda yanzu wannan babban malami ne a najeriya kuma da'iya ne mai da'awa ne an ga yana da yana da sauti kuma maganarsa du najeriya ana ji yana magana ana ji misali to bari a fara bata shi kafin ya zo cewa shi ma a sashi allahin yan ta'adda to ba shi kadai ma suna nan duk za su bi mutane su ta kamawa za su bi mutane su ta kamawa kuma akwai abubuwa da yawa malam ba za su iya lissafuwa ba makirce makirce da aka shirya a ƙasar nan a irin kwanakin nan dan a danne musulunci da musulmai wallahi abun yana da yawa kawai waya fa kawai waya hukumar saudiya ko yanzu duk abin da amerika ta ce ta yi ai wallahi za ta yi idan yanzu amerika sun ce a rataye mutum na wallahi sai sun rataye shi ba sa saba amerika saudiya ba ba su isa ba wane su wayarsa an hana a buga masa waya sun kwace wayoyinsa sun hana a ganshi yana nan a rike a yanzu haka dinnan Allahu alamu ya shirya fita sai addu'a sai a ta addu'a Allah ubangiji ya fitar da shi kuma Allah ya tsare shi daga makircin abin nan shi kowa ya sani cewa ba wannan ba manufarsa bane irin waɗannan abubuwa mai bibiyar kasa su da karatunsa ya san cewa ba da goyon baya akan akan irin wannan harka din ta tafjiri da da kunar bakin wake da wani abu makamancin wannan sauransu amma yaro a matsayinsa na musulmi shi ma ko musulmi ai ba ana shi alaka da shi ba dan misalin mutum musulmi ya yi wani kuskure shi kenan ya zama kafiri ne ba za a alaka da shi ba ba za a yi magana da shi ba ba zai bugo waye ba ba ba zai bugo waye tambaya ba ba zai masa siya ba zai masa gargadi ba ka ba za a ce ba za a yi wannan ba to amma yanzu din kiris ake nema kiris dan da kaza sai ka fada tarkon shi kenan yanzu yanzu nan fa sai a kai ka America yanzu yanzu nan sai a turo jirgi wallahi musamman dan kai a nade ka a tafi da kai to kaga yanzu in sun samu wannan mashigar to sun samu kofa da za su shiga kasar kenan su daddatsa ta su kekketa ta kuma su sa wata doka mai tsanani akan malamai kuma shikenan a sa malamai tsoro kuma kowa yanzu sai tsorita ai an kama wani to kai ma fa sai a hankali wani abun kana so ka faɗa ma kana tunanin su da ka zo zaka faɗa gaskiya sai ka tuno America da Ingila sai kai kwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mala abun abun abun abun bakin ciki Allah ya kama wani zamani amma alama ce ta karshen duniya dama sai wanda ya dake ya daure amma akwai tsoro azaba iya azaba kuma za su yi ma sai yadda suka yi da kai wallahi kuma ba uban da ya ma magana ba wanda ya je ce wai dan me ana zuwa da an kame ka iyakaci a yi hayanin da za ya wallahi ba mu yadda ba to ya ma kasar sun yi inda za su yi da shi azabar da mutanen nan suke amerika ingila suke wa bayan allah in suka kama su abin ba a cewa komai wallahi suna da hanyoyi na azabtar da mutane bila adadin ko ba kawai don saboda me saboda musulunci kuma babu azzalumai a duniya kuma irinsu macuta macuta maha'inta mayaudara kullum ya ga harkan ana ta kashe bayan Allah wannan duk ya halatta to sai yi addu'a Allah ya tsare na'am